Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوس صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صلِّ Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan lokaci. Da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga jerin abin da muke dauke da su. Da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai sauran shirin mu waɗanda suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau. Bayan sa muna tafi da shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan kuma za mu kawo muku shirin nan na amsoshin fikihu.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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. Kungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta OIC ta yi Allah wadai da haran ta'addanci a ƙasar somaliya. kasar sudan kuwa mahukuntan soji sun haramta wa tashar aljazira gudanar da ayyukanta a kasar a bangaren wasannin cin kofin kasashen nahiyar afirka equatorial guinea ta casa algeria da ci ɗaya da nema tons kuma ga labaran da ke da ke babban sakataren kungiyar haɗin kan kasashen musulmi ya yi kakausar suka dangane da harin ta'addancin da aka yi a birnin magadishu fadar mulkin kasar somaliya a cikin wata sanarwa da babban sakataren kungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi hussein ibrahim ta haifi fitar ya yi kakkausar suka a kan wannan mummunan hari wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane da kuma jikatar wasu waɗanda ba su ci ba su gani ba a ƙasar ta somaliya ya kuma jajantawa iyalan waɗanda harin ta'addancin ya rutsa da su da kuma jajantawa gwamnati da al'ummar ƙasar da yin addu'a allah ya ba da lafiya ga waɗanda suka jikata babban sakataren kungiyar haɗin kan ƙasashen musulmin ya yi allah wadai da duk wani aikin ta'addanci tare da bayyana goyon bayan sa ƙoƙarin gwamnatin somaliya na yakar irin waɗannan ayyuka wata mota kar da bama mai ce dai ta tarwatse a kan ayarin motocin hukumar majalisar ɗinkin duniya arewacin filin sauka da tashin jiragen sama na birnin magadisho babban birnin kasar ta somaliya a ranar laraba da ta gabata lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane takwas tare da jikatar wasu da dama rahotanni da sun ce kungiyar 'yan ta'addan nan ta a shabab ta dauki alhakin kai harin hukumomin kasar sudan sun sanar da janye izinin da suka baiwa tashar talabijin ta aljazira ta kasar qatar gudanar da aikanta a kasar tun ranar 25 ga watan oktoba ne dai da suji suka yi juyin mulki a kasar yan sanda suka kama wakilin tashar ta aljazira a lokacin ana zanga-zangar tashar aljazira ta yada wasu fina-finai da fayafan bidiyo dangane da yadda zanga-zangar take gudana wanda mahukuntan soji na kasar sudan suka ce rahotannin na aljazira suna haifar da rudani a kasar a ranar asabar ce da ministan yada labarai na kasar ta sudan ya aike da wasiƙa da nufin sanar da shugabannin tashar cewa ba su da izinin ci gaba da gudanar da ayyukansu a cikin kasar wata majiya tana zargin tashar da nuna wani bidiyo daga dukkanin alamu ya da jama'a ya kuma haifar da tashin hankali a cewar majiyar hukumomin sudan tun bayan hamɓarar da tsohon shugaban ƙasar sudan umar hassan albashir da kuma ɗarewa kan kujerar shugabancin ƙasar da soji suka yi aka fara samun takon saƙa tsakanin sojojin masu mulki a sudan da kuma tashar aljazira to jama'a masu harikar a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio boh a birnin tehran hukumar zaɓe ta ƙasa a najeriya inec ta ce ta tsara gudanar da zaɓukan cikin gurabe waɗanda suka rage a mazaɓu shida a jihohi hudu a ranar 26 ga watan fabrairun wannan shekara ta 2022 hukumar ta bayyana hakan ne a cikin wata sanarwa da babban kwamishina kuma shugaban yada labarai da ilmantar da masu zaɓe na hukumar mr festus okoye ya fitar okoye ya ce an yanke shawarar hakan ne a wajen taron mako-mako na inec wanda ake yi kuma wani taro na musamman da aka gudanar a ranar juma'a ta gabata inda aka tattauna akan abubuwan da suka jawo samuwar guraben da za a cike da kuma saka ranar zaɓuɓɓuka da kuma yanayin tsaro a wasu daga cikin jihohin da abin ya shafa okoi ya ce an yanke shawara ne banda kakakin majalisar wakilai ta tarayya da kuma kakakin majalisun dokoki na wasu daga cikin jihohin suka bayyana samuwar guraben a bangaren wasanni kuwa a wasannin gasar cin kofin afirka da ke gudana a kasar kamaru equatorial guinea ta bayar da mamaki bayan da ta lalasa algeria mirke da kofin gasar da ci ɗaya da nema a wasan da suka haɗu jiya lahadi a zagaye na biyu a rukunin e istanbul obiang shine dizar kwallo ɗaya tilo a wasan a mintuna na saba'in da farawa wani rashin nasara ita ce ta farko da 'yan wasan algeria suka yi ban wasanni 35 da suka yi ba tare da doke su ba a halin yanzu dai equatorial guinea ta samu maki ukun farko a wasanta da algeria bayan da a wasanta na farko ta sha kashi a hannun ivory coast da shi ɗaya da nema a wasa na biyu a safiyar jiya ivory coast da saleo sun tashi kunnen doki biyu da biyu matsayin ƙungiyar da ke cikin rukunin e bayan kammala wasa zagaye na biyu shine kamar haka ivory coast tana da maki hudu equatorial guinea tana da maki uku saliyo tana da maki biyu yanda algeria kuma take da maki daya kamar dai tana karbar bakuncin gasar cin kofin kasashen nahiyar afirka wanda ake gudanarwa karo na 33 tsakanin ranar 9 ga watan janairu zuwa 6 ga watan fabrairu mai kamawa tare da halartar kungiyoyi 24 kuma kungiyoyi shida ne za su samu tikitin zuwa zagaye na gaba to jama'a masaurare ƙarshen labaran duniyar kenan. to banda aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirin mu inda zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na duniyar mu a yau. Shirin da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da dawo hankalin duniya. To a shirin na yau za mu yi nazari ne game da inda aka kwana kan tattaunawa ta takwas da ake yi a biyana game da batun yarjejeniyar nukiliyar Iran. Da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. To marilla kamar da aka ji shirin na yau na waiwaye ne kan inda aka kwana game da tattaunawar da ake a Vienna game da batun nukiliyar Iran. A game da tattaunawar ministan harkokin wajen kasar Iran Hussein Amir Abdullahiyan ya ce ya gamsu da yadda zagayen na takwas ke gudana. Mr. Abdullahiyan ya ce shawarwarin da ake yi game da lalubo hanyoyin farfado da yarjejeniyar nukiliyar kasarsa ta shekarar biyar a wannan karo sun ɗara sauran da aka yi a baya armashi. ya ce ya zama wajibi a wa shawarwarin da iran ta gabatar domin sun taimaka wajen cimma nasarorin da aka samu ministan ya karar cewa domin kammala yarjejeniyar dole ne dukkanin sassa masu ruwa da tsaki su cika alkawuran da suka dauka karkashin yarjejeniyar ko da yake a cewarsa har yanzu iran ba ta ga alamun himma daga amurka da sauran kasashe uku daga turai a wannan fanni ba. tattaunawar da ke gudana a vienna tsakanin iran da bangarorin da suka sanya hannu kan yarjejeniyar ta 2015 na ci gaba da gudana a daidai lokacin da tawagar iran a tattaunawar ke bayyana cewa tana buƙatar yarjejeniyar ta tsawon lokaci ba wai a mataki-mataki ba a ranar alhamis jagoran tawagar iran a tattaunawar ta vienna ali bakari kani da mukaddashin shugaban kula da harkokin ƙetare na ƙungiyar tarayyar turai enrique mora da kuma wakilan bangarorin da yarjejeniyar ta shafa sun yi wata ganawa daban-daban wata maciya a tattaunawar iran da ke halartar tattaunawar ta yi watsi da labaran da ke cewa an cima wata yarjejeniya ta wucin gadi yayin tattaunawar ta biyanna majiyar ta kara da cewa a hakikanin gaskiya ba a taba dauko batun yarjejeniyar ta wucin gadi ba a wannan tattaunawar da ake kuma tawagar iran ba ta taba dauko wannan zancen ba kamar yadda iran ta abato a can baya tawagar ta ta dukufa ne kan cimma yarjejeniya ta dindindin kuma ta gaskiya kamar yadda kamfanin dalancin labaran iran na irna ya rawaito a labarin da shafin na irna ya rawaito tattauna hanyoyin dagewa iran shirin takunkuman amurka shine dukan bangarorin suka dukufa a kai a wani labarin kuma a ranar laraba da ta gabata 'yan majalisar wakilan amurka sama da ɗari ne daga bangaren jam'iyyar republican suka sake nuna adawarsu akan komawar kasar a cikin yarjejeniyar ta 2015 da aka cimma da iran tare da kiran da a dakatar da tattaunawar da ake a biyanna game da irin waɗannan kalaman ne tawagar iran tana ce kan cewa sai an ba ta garanti ko kuma tabbacin da ya dace kan cewa gwamnatin washington ba za ta sake yin watsi da yarjejeniyar ba duba da irin waɗannan kalaman da ke fitowa daga wasu jami'an amurka a tattaunawar da ke gudana wacce ita ce irin ta farko a ƙarƙashin sabuwar gwamnatin shugaba ibrahim ra'isi iran ta gabatar da sabbin shawarwari da take ganin za su taimaka da kuma ciyar da tattaunawar a gaba sai dai kuma iran ɗin ta soki lamirin ƙasashen turan nan uku da ke da ruwa da tsaki a tattaunawar kan yadda ba su goyi bayan yankurin da take yi ba na ganin cewa an cimma yarjejeniya shekara guda bayan da amurka ta fice daga yarjejeniyar da kuma gazawar da kasashen turai da suka sanya hannu kan yarjejeniyar suka yi na kasa cika alkawuran da suka dauka bisa matsalar lambar amurka iran ta ɗauki wasu jerin matakai na dakatar da aiki da wasu bangarori da yarjejeniyar ta kunsa a matsayin mai da martani duk da alkawarin da sabuwar gwamnatin amurka ta yi na cewa za ta koma a cikin yarjejeniyar har yanzu tana jan kafa wajen dagewa iran takunkuman iran dai ta nace cewa amurka ce ya kamata ta fara ɗage takunkumai kuma ya kasance a zahiri ba da fatar baki ba tare da ba ta tabbacin cewa ba ta taɓa sake ficewa daga yarjejeniyar ba haka kuma iran ta buƙaci amurka ta biya ta jiya sakamakon hasarar da ta yi saboda ficewar da amurka ta yi a cikin yarjejeniyar haka zalika iran ta ce rashin taɓaka komai daga ɓangaren ƙasashen yamma da ke cikin yarjejeniyar na daga cikin ababen da suka kawo tsaiko a tattaunawar tun bayan sabon zagayen tattaunawar da aka fara tawagar iran ta yi ganawa da tattaunawa a mataki daban-daban da nufin karfafawa tattaunawar domin cimma yarjejeniya mai kyau tattaunawar biyan dai ta dukufa ne akan yadda za a dage wa iran jerin takunkuman da amurka ta kakaba mata haka zalika batun dawowar amurka a cikin yarjejeniyar ta 2015 na daga cikin ajandar tattaunawar a shekarar 2015 ne shugaban amurka na wancan lokacin donald trump ya fice daga yarjejeniyar tare da maido da takunkuman da amurka ta kakaba wa iran tun daga wannan lokacin ne iran ta jingine aiki da wasu mahimman alkawuran da ta dauka a cikin yarjejeniyar ta 2015 shugaban amurka mai ci joe biden ya bayyana aniyarsa ta komawa kan yarjejeniyar idan a cewarsa gwamnatin iran ta janye daga karya sharuɗan amma iran a nata bangare na son amurka ta ɗauki matakin farko jami'an diplomasiyar kasashen yamma sun yi gargadin cewa saboda gagarumin gaban da iran ta samu a shirinta na inganta makamashin uranium lokaci ya kure don yin shawarwarin cimma matsaya iran ta dage cewa shirin ta na nukiliya na zaman lafiya ne gaba daya tattaunawar da aka yi tsakanin iran china faransa jamus rasha da kuma birtaniya har yanzu ana kiranta da haɗin gwiwar shirye-shiryen aiki ko jcpoa an fara tattaunawar ne a babban birnin ƙasar austria inda wakilan amurka ke halarta tattaunawar amma ba kai tsaye ba ma'aikatar harkokin wajen iran ta ce tana son amurka ta gaggauta janye dukkan takunkuman da ta kakaba mata kuma suna son tabbatar da cewa babu wani shugaban amurka da zai zo nan gaba ya yi watsi da yarjejeniyar ba tare da wani bangare ba wakilin musamman na shugaba biden robert maley ya ce a shirye suke su ɗauki dukkan matakan da suka dace domin komawa kan yarjejeniyar ciki har da ɗage dukkan takunkuman da gwamnatin trump ta kakabawa iran a can baya dai sakataren harkokin wajen amurka ya ce kowane zaɓi yana kan teburi kan abin da za a iya yi idan iran ba ta yi shawarwari da gaskiya ba iran da ta amince da kaita adadi da kuma adadin injinan inganta uranium ɗinta masana da dama da jami'an iran sun bayyana cewa ficewar amurka a cikin yarjejeniyar a wancan lokaci da ma bawa iran ɗin jiran takunkumai babban kuskure ne da gwamnatin da ta gabata ta trump ta aikata saboda ko ba komi hakan ya sanya iran ta yi gaban kanta wajen ɗaukar wasu matakai sannan kuma sannu a hankali ta haɓaka wasu ayyukan ta na cikin gida lokacin da trump ya sake kakaba wa iran na takunkumi sannu a hankali da iran ta fara jingina aiki da wasu matakai da ta ɗauka a cikin yarjejeniyar ta 2015 a matsayin ramuwar gayya yanzu iran tana da tarin uranium da aka inganta wanda ya ninka fiye da yadda aka yarda mata a can baya a cikin yarjejeniyar ta sha biyar a wannan yanayin iran ba ta da nisa da matakan fasaha na yin abin da ta ga dama da sinadarin na uranium hakanan takunkuman na amurka sun sanya iran ta samu ci gaba da kera na'urorin inganta uranium haka kuma duk wata dama da sifaitocin hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa suke da ita a can baya ta sanya ido a tasoshin nukiliyar iran ya ragu duk da cewa a baya bayan nan bangarorin sun ce sun fara gano bakin zaren warware sabanin da ke akwai ana sa ran tattaunawar biyanna kan shirin nukiliyar iran za ta taka rawa wajen tantance makomar yankin gabas ta tsakiya a halin da ake ciki dai dukkan bangarorin biyu sun bayyana kwarin gwiwar cewa za a iya cimma yarjejeniya wannan kuma lokaci ne kawai zai fayyace hakan. To masu sauraro ganin lokacin da muke da shi ya jawo jiki a don haka a nan tilas zan ɗuga aya a shirin na yau sai kuma nan gaba idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku ma'asalam a huta lafiya. ga shirin muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya daga nan Radio Hausa BOH. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin. Assalamu alaikum dukkan ma'aikatan biyoyi Hausa barka da aiki da fatan kuna cikin koshin lafiya kuma da fatan dukkan al'umma da suke sauraron mu a fadin duniya suna cikin koshin lafiya mai magana ni ne Yakuba mai aski bararaka jihar da magaram kasar Niger muna matukar godiya da kuke bamu dama mu tofa albarkacin mu inda yau zan yi tsokaci ne game da zanga-zangar da 'yan kasar Mali suke yi na nuna goyon bayan su ga sojojin kasar rage amincewa da kungiyar Ekowas da kudurin da ta dauka kansu wannan ya yi daidai wannan yana da kyau kuma muna goyon bayan su ɗari bisa ɗari kuma abin da sojojin ƙasar suke yi yana da kyau su rika da 'yan ƙasar su su rika yi wa 'yan ƙasar su abin da suke so kuma abin da zai kawo a ƙasar ci gaba su rika shi duk abin da zai kawo a ƙasar su cikas ko kalubale muna goyon bayan su kada su amince da shi kowace irin kungiya ce a tashi lafiya mai magana ni ne yakuba mai aski ba da raka shahar da magaran ƙasar niger Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na Jamhuriyar Musulunci Goyon Tehran suna tare da Tahir M Tahir Jambulo jihar Kano tarayyar Najeriya. Hakika na shigo wannan shirin ne domin na yi tar da Allah wadai da wannan kalamin da gwamnan jihar Borno ya yi na faɗin cewa ƙananan hukumomi har guda biyu ne koma sama da haka wanda suke hannun 'yan ta'addan boko haram ana kira ga shugaban ƙasa muhammadu buhari ya yi wa allah da annabinsa ya ɗauki matakin matakin ƙarshe wanda za a kawo ƙarshen 'yan ƙungiyar boko haram gabaki ɗaya a najeriya da ma jihar borno gaba ɗaya allah ka kawo mana dawwammamen zaman lafiya a Najeriya baki ɗaya da ma duniya baki ɗaya daga Tahir ɗan Tahir Kimbiri. Salamu alaikum radiyon tayara ni ne ku sarkin aiki na kasa baki ɗaya to ɗan da kiyaye akwai bargurbin da za a buɗa daga cikin ku ko daga makwabta su zabura su je a muku ta'addanci cikin ƙasa wanka ta'addanci kowa ya san ba al'ada 'yan afirka ba ce kawo mu shi aka yi kuma dan a yi amfani da mu da tsoro dan a zo a kwashi arziki da haka ni dai nake wata allah sa 'yan afirka mu gane da mulkin mallaka ba daidai ba a bar mu shi ba kai har yanzu salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatahu gare ku 'yan takarda masu tamakan ilimi sunana abdurrahman wanda aka sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar karamari ta birnin da magaramu a jamhuriyar nijar ina so a bani dama zan ka tsokaci ga gwamnatin ƙasa ta jamhuriyar nijar to da allah da annabi gwamnatin ƙasa ta jamhuriyar nijar ya kuke so da talakan nijar an ce ana so a hana wasa ƙobri ta man fetur to in ana so man fetur na cikin ƙasa a rage mishi kuɗi ya komo program ɗin tsohon shugaban ƙasa dala 40 ko dala 50 to don me za a kai mai da tsada kuma alhali ƙasar mu ya manta yana arha kuma a hana mu je mu hasa kaburi fi sabilillahi ya kuke so da talakan Nijar abinci tsada man fetur tsada to ku duba ku gani wa abin da tausayi in ko kuna da halin da za ku je ku sayi abubuwa talaka beda fi sabilillahi kuma a hana hasa kaburi to talaka ina zai sha kan shi a duba a duba mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdul kibiya na kira ku ne daga nan ungola kadamare ta birnin na magaran a jamhuriyar nijar tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan radio hausa voh malami na gaba sai ka sha mu je Assalamu alaikum Radio VOH Tehran kuna tare da mai magana Alkasum daga nan Agadez jamhuriyar Niger. A yau na shigo shirin ina son ba da ra'ayi na saman wanga mataki wanda kasashen tarayyar afirka au ko kuma ce ecowas wanda suka ɗauka na abin da ya shafi ƙasar mali kun kuma mata takunkumi to muna shan hankalin da kasashen kasashe na afirka abin da suka mamali ba su mamali adalci ba inda adalci ne ba yiwa algeria ta ce ita ta buɗe ma ƙasar mali ƙofofinta a buɗe su ba su shi kumya ba da allah ƙasar mali tana ciko na hali ku bar kan talaka su haɗu su gane ma junan sannan su fito da eh, zaɓe wanda za a yi halatacce amma ku komi naku na ecowas baya da tsari masu cewa suna tutiyar cewa suna demokrasin ma su suke taka demokrasin ku so kuke a yi zaɓe ƙasar mali ta dawo kuma wajen jiya domin abin da mali ta ɗauka ta yi daidai zaman lafiya ya dawo sannan a shirya zaɓe radio voh mai magana alkasam daga nan a gare su tashi lafiya assalamu alaikum radio iran mai magana amsu mai martaba maraɗi zarya eh ina so in yi magana kan matasa ƙasa ta Nijar gaba ɗaya. Ina kira ga matasan Nijar gaba ɗaya ga mu haɗa kan mukan ƙasan Muna so mu taimaka mu ba da haɗin kai kan mu saboda kulawa da junanmu mu matasa kasancewa duk wata ɗawainiya ko wani harkar siyasa ko ne da mu matasa ake alfahari kuma mu ake magana amma da an tashi lokaci ya yi an kai wajen a nemi matasa a yi aiki da su kasancewa sai a mai mu baya ko kasuwa muke yi ko aiki muke yi muke shan wahala sabida ma'aikata ƙananan ma'aikata masu aiki matasa ba su samun abin biyan buƙatar rayuwarsu 'yan kasuwa kuma akan taushe su da ƙarfi hukuma ba su da hanyar da za su neman makansu nasu na kansu kullum suna cikin wahala da takura kasancewa ba mu da haɗin kai ne matasan nijar ina kira ga matasa abokaina na nijar gaba ɗaya da su ba mu haɗin kai da hannuwa mu kama mu taimaki kanmu da kanmu kasancewa jagororin da muke ba jagoranta kanmu suna jan mu ba tare da mafita ba na gode daga na kwa musu maraɗi na gode Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Iradon Musulunci. Ine muku barka da Ubangiji Allah guda mana wa ga sahiya lahiya alherin da a cikin ta Allah ka bamu. Wanga abu da sa samu mutanen mal Ubangiji Allah sarkin sarauta kai kasa shi kuma kai ka debe shi Allah ba su lahiya. Kuma su yi hankuri ciwo ba ya kashi. O su yi hankuri ciwo ba ya kashi. To saboda karancin lokacin da muke da shi ina ga da naka ra'ayin nema zan dasa aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowar idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. yanzu kuma sai shirin nan na amsoshin fikihu. amsoshin fikihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu haro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu wannan shiri na amsoshin fikihu kamar inda muka sani ne muna amsa muku amsoshi na tambayoyin da kuka turo mana na fikihu kuma daidai gwargwado bisa fatoyin da suke tafiya kamar yadda muka bayani a baya um, ba tare da ɓata lokaci ba akwai tambayoyi da dama amma bari mu gani waɗannan da suke gabana mu ainihin amsa su in kuma mun iya samun lokaci mu ƙara a kai um, akwai bawan allah da yake tambaya wato kamar akwai tambayoyi a gabana nan kamar wajen guda biyu dai da na ga kamar ya shafi al'amura na sallah to ta farko cewa yake cewa dangane da al'amura ne na mamu lokacin da ya zo zai yi sallan jam'i ya shigo masallaci sai ya tarar da limami ya yi ruku'u to shi wanda ya shigo ɗin sai ya yi kabbara ya bi limami ɗin a ruku'u to shin a lokacin da ya bi limami ruku'u nan mai yake nuna yawwa shin a lokacin da mutum ya bi limami ruku'u ɗin cinshin a lokacin da mutum ya bi limamin ya bi shi sallah a cikin ruku'u ɗin yaya zai kasance sallar tasa to in kana nufin cewa yayin da ya bi limamin ruku'u a lokacin da ya tarar da limami yana ruku'u shin zai bi shi sallah a cikin ruku'un ne ko ba zai bi shi sallah ba a to lalle zai iya bin sa a cikin ruku'u matukar lokacin shi limamin bai taso daga ruku'un ba amma idan har ya tabbatar cewa limamin ya taso daga ruku'u kafin shi ya yi to kaga a wannan lokacin ba zai iya zama ya bi eh, limamin ruku'u ba wannan abin da ba zai bi limamin a cikin wannan ruku'u mutum da in ka zo abin da ake so ka tadda limami din ina cikin ruku'u kenan kada ka kuskura lokacin da kai ka tafi shi kuma limami a ce ya taso daga ruku'u in mutum ya haka to wannan raka'ar bai same ta ba abin da malamai suka nuna kenan in dai wannan ita ce haka tambayar take kuma da Allah yan uwa ya kamata duk wanda zai rubuto abu ya dinga rubuto shi ta yadda kowa zai za a fahimta da wannan rubutu ne na biro aka yi to kuma aka turo shi aka ɗau hotonsa sai aka turo shi ta whatsapp to kaga zai zama wasu lokutan shi rubutun in an yi watsatsake ba kowa zai iya karanta shi ba to in dai wannan ita ce tambayar tambaya ce kamar yadda na karanto kuma haka eh, tambayar take mutum in ya zo cikin masallaci tarar limami yana a cikin ruku'u ana bin sa sallah to zai bi limamin shi ma a ruku'un ko ba zai bi shi ba in wannan ce tambaya to lalle zai bi shi amma matukar ya san yayin da ya bi limamin a cikin wannan ruku'u din lima kafin mutumin da zai yi shi ma ya tadda limamin a ruku'u kada ya zama na kafin shi ma mu ya tafi ruku'u din shi kuma limamin ya taso dan in limamin ya taso to a bisa mazhaban albaiti wan mutum ba shi da wannan raka'a din saboda haka kenan kaga bai samu wannan raka'a din ba sai ya bari sai limami ya shiga wata raka ta gaba sannan ya bi shi to sai tambaya ta biyu kamar dai ina ganin wannan tambaya ta biyu ma tana da alaka da waccan ta farko kamar ko mutum ɗaya ne ma ya rubuto ita ma yake cewa to menene kuma hukuncin mutumin da ana cikin sallar jam'i sai ya riga liman zuwa ruku'u wato ya yi ruku'u kafin liman yaya sallarsa take to abin da yake gudana a nan shine an sanya liman ne don a koyi da shi so ba a son mutum ya zama wan liman zama wan liman ko sa'an liman shine cewa akwai wani abu da ake cewa ko ka zama wan liman ko ka zama sa'an liman ko kuma ka zama kanin liman to kaga abin da ake nufi da zama wan liman shine ka riga liman ayyuka din sallah din ka riga shi ruku'u kamar yadda wannan tambaya ta zo ka zama wan liman sa'an liman shine ku dinga yin abu tare da liman ka zama sa'ansa in ya tafi kana kintatan da ya tafi ruku'u ku tafi tare in ya tafi sujada ku tafi tare ga ka zama sa'ansa abin da ake so a cikin sallah shine ka zama kanin liman kanin liman shine sai liman yayi aikin sallah sai ka bi shi kai kuma kai a bayansa don to shine koyi da liman din abin da aka ce kenan to amma wannan tambayar inda ka nuna shi mutum ya zo sai ya zama yana cikin sallah tare da limami sai shi wanda yake bin liman din wato mamu sai ya tafi ruku'u kafin ma limamin yayi to a nan abin da fatawa ta nuna shine lallai ya yi ƙoƙari ya dawo ya tsaya sannan sai in ya dawo da sauri ya dawo ya tsaya sai ya bari sai liman ya tafi ruku'u sai ya bi shi wannan dawowar da yi ba matsala amma matukar ya dawo din lokacin da ya dawo sai shi kuma liman ya riga ya tafi sallah wato kamar kafin ya dawo eh, limamin ya tafi ruku'u to a nan malamai abinda suke cewa zai zama kenan sallarsa ta za ta iya koma ta zama ta ɗaiɗaiku zai zama baya bin liman kenan sai sallar ta koma ba ta jam'i ba ta zama tasa ta shi kadai kenan in dai mutum ya zama a irin wannan yanayi saboda haka kiyayewa ya kamata a dinga a kowane lokaci to sai tambaya ta uku shi wannan bayan allah cewa yake cewa assalamu alaikum Uh, tambaya ta a nan ita ce dangane da al'amarin da ya shafi alwala ne ni eh, eh, dangane da abin da ya shafi alwala ko kuma wanka na janaba ni mutum ne wanda nake mu'amala da abin da ya shafi uh, kamar gam wato aikin da nake yi guri ne wanda nake mu'amala da gam kuma yakan mammane min a kafata da hannayena ta yadda ba zan iya cire shi ba ta sauƙi a lokacin yin alwala to menene hukuncin alwalar da ya kamata na yi a irin wannan yanayi wannan tambaya ce fa mai muhimmanci a nan abin da za ka iya yi kamar wannan wanda ya wannan tambayar shine cewa idan mu'amalar da kake tun sana'ar ka ce ba bayan da za a hana mutum sana'a to a cikin mu'amalar ya ce yana mu'amala ne da gam irin wato na ruwa kenan tunda ya ce yana mamman masa a hannu tunda ka ga gam in ka zuba ruwa dai zai hana wa ruwan ya taba fatan mutum to kaga irin wannan gurin ya zama akwai lum'a kenan ruwa bai taba wannan gurin ba ko kuma a kafa dama shafa ma ake to ko da ku wajen shafan ne dama to abin da malamai suke nuna a kan nan shine cewa lallai a lokacin alwala dole ne mutum ya yi kokari ya ga cewa ruwa ya taba fatarsa to in akwai wani abu da ya hana Eh, ruwa ya taɓa fata to malamai suka ce kafin mutum ya alwala sai ya gusar da wannan abun wannan ya kawo zancen shi fenti ne yake mu'amala da shi amma ko fenti ne eh, no ya kawo misali shi gam ne yake mu'amala da shi to amma ko gam ne ko kuma misali fenti ne ko irin giris din nan wani giris mai kauri wanda shi ma eh, ya damkarewa mutum a jikin wato fatarsa watakila zai hana ruwa ya taba fata din to irin wayannan abubuwan ko kuma irin injin oil din nan wato eh, bakin mai ake kira to duk wayannan wanda mutane kamar kanikawa masu mu'amala da bakin mai ko kuma masu yin fentin gidaje wanda suke sa fenti musamman fenti din na mai in na ruwa ne in an sa ruwa yana wankewa amma na mai to irin wannan dole ne gurin da ake wankewa a alwala kafin a yi alwala sai an gusar da wannan abin da zai hana ruwa taba wannan gurin in ba a gusar da shi ba to mutum wannan alwala fa ba ta yi ba saboda akwai lum'a to amma irin wannan tambayar shi da bawan Allah nan yayi su ce yake nuna cewa da gam yake mu'amala kuma kullum yana dankare masa a jikinsa kuma in ya tashi yin alwala yana ba zai ma yiwu ya ciccire su ba misali to amma anan tambayar shi ne in har ya san zai iya cire wannan guraren zai iya gusar da shi ta hanyar wankewa ne ko ta hanyar zuba masa wani abu ne a gusar da shi misali ko fetur ne a dan zuzuma a guraren a dan diddiga shi a fitar da shi to ya kamata dai a gusar da shi kafin a yi aula amma idan ya ga lallai akwai wahala wajen gusarwar zai ɗau lokaci sannan kuma akwai yiwuwar ma in ya ce zai tsaya gusar da shi lokacin sallah zai shige to malamai abinda suka ce a nan sai ya yi taimama idan kuma ya ga cewa a'a ai wannan abin wani dankarewa ce ta dindindin duk kowane lokaci yana jikinsa zai masa wahala ya iya cire shi ya zama kan wani bangare na fatan jikinsa to abinda malamai suka ce a nan in ya zo yin alwala din daidai gurin da wannan gam din ya mammanne masa sai ya yi wani abu da ake ce masa wudu'ul jabira alwala ce ta gurare kamar irin alwalar bandeji sai ya ɗauko wannan gurin sai ya sa ruwan hannunsa mai danshi sai ya goga a gurin ba lallai sai ya wanke ba sai ya goga hannunsa mai danshi a gurin ya wuce in ya tabbatar kenan gurin ba za a iya cire shi ba in ku ba haka ba to sai ya yi ainihin taimama kamar yadda aka bayyana to mutum dai shi ya san halinsa haka ba kamar yadda yake kamar shi wannan tambaya na mai gam haka ma hukuncin za a iya ɗaukarsa kan mai fenti idan fentin ya zama shigen irin wannan gam din ne ko kuma masu irin giris din nan da suke ma'amala da shi ko kanikawa da suke amfani da bakin mai wanda yake dankare musu a jikin fata ya ki fita da sauransu shigen hukuncin nasu za a iya ɗaukarsa a matsayin hukunci guda to akwai wata tambaya guda ɗaya ok to ko da yake ana nuna mana cewa lokaci ya yi amma insha Allah dai za mu ajiye wannan tambaya ɗin don ita ma tambaya ce mai muhimmanci wanda wani alhassan ibrahimu ya turo dangane da ɓoye kaya har sai sun yi tsada yana so ya san hukunci na fikihu dangane da waɗanne kaya ne ɓoye su sai sun yi tsada sannan za a sayar da su a fito a sayar da su aka hana aka haramta kuma eh, yaya al'amarin yake to ko da yake dai ana dan daga mana hannu cewa lokaci ya yi amma a gurguje zan iya ba da amsa wannan ba wani bata lokaci ba ne su kaya waɗanda dai aka ce lallai haramun ne mutum ya siyo su ya ɓoye wai sai sun yi tsada sannan ya fito ya sayar wa al'umma shine dukkan wani abu da aka san al'umma suna bukata kamar da abin da ake ce masa kayan masarufi duk wani abu da aka san jama'a na bukatarsa yau da gobe suna amfani da shi wanda kuma in ba su same shi ba za su shiga cikin wani yanayi to irin waɗannan kayan siyansu a ajiye su a yi kintacen wai sai lokaci ya zo mai sun yi tsada a fito da su to wannan haramun ne kuma bai inganta ba wannan shi nan da waɗanne kaya ne sai mutum ya kiyasi a kansu kuma hukunci shine haramci ya inganta ba haramun ne ka siyo irin waɗannan kayayyakin kayayyakin masarufi ko kuma duk wani kaya ko ba na masarufi ba duk wani kaya wanda mutum ya san cewa al'umma na buƙatan wannan kayan domin rayuwarsu ta tafi ta yau da gobe haramun ne mutum ya siyo irin wannan kayan ya je ya ɓoye da niyyar wai sai sun yi tsada tukun sannan ya fito ya ci riba ƙazamar riba wannan haramun ne to mun kara akan lokacin da aka kayyade mana wa sallallahu ala muhammadin wa ali tahirin kuma ga shirinmu na ƙarshe shirin na Afirka a yau. Afrika a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da haka barkan kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shin da kan dubi akan wasu daga cikin mahimman lamura da suka wakana a nahiyar Afirka tare da dubi a kansu da kuma bayyana mahangar masana wasu lokutan. Shirin na yau da Allah dai zai dubi ne dangane da halin da ake ciki akan lamura na tsaro wasu yankuna da suke cikin jihar borno da ke arewa maso gabacin najeriya inda barazanar ta'addancin masu da'awar jihadi ta sake dawowa ga dangadan da shi kan sa gwamnan jihar borno ya tabbatar da hakan a cikin 'yan kwanakin nan tare da bayyana cewa yanzu haka wasu kananan hukumomin jihar sun koma ƙarƙashin ikon ƙungiyar 'yan ta'adda ta isop rashin boko haram da ya balle kamar kuma shi ma sanata ali indumi ya tabbatar da hakan wannan dai shine abin da shirin namu zai dubi a sa. tare da yin dubi a kan lamuran ta fuskokin tsaro siyasa da kuma zamantakewa da ba ta masu saurari za a biyu musamman a hankali domin jin cikakken shirin cikin wannan makon ne da gwamnan jihar borno baba gana zulum ya tabbatar da cewa matsalolin tsaro sun sake dawowa a jihar tasa inda 'yan ta'adda na kungiyar ice operation boko haram da ya balle suke zama wata babbar barazana a halin yanzu a cikin jihar zulum ya bayyana hakan ne a wata tattaunawa da kwamitin majalisar dattawa kan harkokin soji wanda ya kai masa ziyara a maiduguri ranar laraba 12 ga watan janairu da muke ciki a wannan shekara ta 2022 inda ya tabbatar wa kwamitin da cewa a halin yanzu haka kananan hukumomi waɗanda suka haɗa da abadam da kuma guzamala sun koma karkashin ikon mayakan isop tsagen boko haram wanda ya balle kuma su ne suke cin karansu babu baka a cikin waɗannan ƙananan hukumomi guda biyu na jihar borno a halin yanzu zulum ya bayyana damuwa matuƙa game da ƙaruwar mayakan isop a jihar musamman ma daga ɓangaren kudanci inda ya ƙara da gargaɗin cewa ɓangaren na isop sun fi boko haram ƙarfi da kuma yawan makamai masu tarin yawa wanda hakan ke nuni da irin barazanar tsaro da ta sake kunno kai a cikin jihar tasa wanda kuma idan ba a gaggauta ɗaukar mataki ba barazanar za ta iya zama illa babba ga mutanen arewa maso gabacin najeriya da ma ƙasa baki ɗaya ya ce a watannin baya-bayan nan jiharsa ta samu kwanciyar hankali musamman a fannin noma sakamakon mik oya da wasu da dama daga cikin mayakan 'yan ta'adda suka yi ga sojoji inda ya ce harkokin noma sun haɓaka matuka a jihar bayan samun ci gaba ta fuskar tsaro to amma kuma wannan sabuwar barazana ta iswap za ta iya sanya murna ta koma ciki shi ma'ana sa bangaren sanata ali indumi mai wakiltar yankin kudancin jihar borno ya tabbatar da abin da gwamna zulumin ya shaidawa kwamitin majalisar wanda ya ziyarce shi a maiduguri inda shi ma nana cewa lallai kam a halin yanzu kananan hukumomi na abadan da kuma guzamala na karkashin ikon boko haram ya ce duk da cewa dai salon yakin nasu salo ne na kanoke saboda haka a kan haka ba za a iya cewa ɗaukacin ƙananan hukumomin suna hannun 'yan ta'addan ba ne domin kuwa suna yin gayya ne su kai hare-hare su yi abin da suka ga dama wannan lamari da yake faruwa a ƙananan hukumomin abadam da kuma guzamala da wasu mazauna yankin suka ce rashin tabbacin tsaro da ya sa har yanzu ƙungiyar boko haram ɗin ke cin karanta babu babbaka wasu yankunan jihar ya yi sanadiyar kawo tsaiko ga batun mayar da 'yan gudun hijira zuwa garuruwansu gwamnatin jihar borno a halin yanzu haka dai tana aiki akan shirin mayar da 'yan gudun hijira na kananan hukumomi zuwa ainihin wurarensu sai dai ana fuskantar tangarɗa nan da can game da lamarin tsaro a wasu wuraren. cikin bayanan nasa sanata indumi ya ce ko ta wajenmu a kudancin jihar borno akwai ƙananan hukumomi waɗanda ɓangaren ƙungiyar isop ke yaɗuwa a wajen kuma suna ci gaba da yin barna su ne masu kashe mana wani babban janar a kwanakin baya muna kuma samun labarin cewa suna tara hanya a tsakanin dambuwa da biyu inda suke karɓar kuɗaɗe a hannun matafiya da mutanen ƙauyukan da suke wajen sannan kuma har yanzu mun san cewa akwai 'yan boko haram a dutsen goza daga bangaren najeriya wato tsaunukan mandara ta wajen karamar hukumar ta goza to amma jami'an tsaro a cewarsa sun ba mu tabbaci akan cewa suna sane da hakan kuma suna ɗaukar matakan da suka dace sanata indima ya ce akwai ƙaukan da mutane sun tsere daga cikinsu baki ɗaya kuma ba a san halin da ake ciki ba a yankunan nasu kamar yanzu a ƙaramar hukumar dambuwa akwai mutane da dama waɗanda suka tsere daga wasu ƙauyuka na yankin a cewarsa wani abu wanda yake ƙara tabbatar da bayanin hukumomin na jihar borno dangane da barazanar isop dai shine sakin wani bidiyo wanda sa suke nuna yadda ƙungiyar ta isop suke ikirarin cewa suna nuna yadda suka kai wani hari a wata makarantar sojoji da ke jihar borno a arewa maso gabacin ƙasar a yan harin ana zargin mutane goma ne suka rasa rayukansu kafafen yaɗa labarai da dama a najeriya dai su rawaito cewa makarantar da aka yi harin dai wata kwaleji ce wadda ake kira da tukur burtai institute for war and peace inda suka rawaito cewa an kashe fararen hula biyu an buɗe cibiyar ne a watan agustan shekara ta 2020 a ɗaya daga cikin matakan gwamnatin ƙasar da take ɗauka na yaƙi da ta'addanci ƙungiyar ta isop ta saki bidiyon ne a ranar uku ga wannan wata na janairu a manhajar telegram wanda wata kafar yaɗa labarai tasu mai suna amak ta shirya bidiyon a bidiyon dai an nuna mayakan a cikin motocin soji kera kura waɗanda ake kirtastan cewa an kwashe su ne daga hannun sojoji inda suka shiga cibiyar sojojin tare da buɗe wuta ta hanyar amfani da manyan makamai manyan alluna da kuma ginin ya nuna cewa cibiyar ce ta nazarin yaƙi da zaman lafiya ta burte hakanan kuma daga baya bidiyon ya nuna mayakan na isop a gaban kofar shiga harabar makarantar amma ba su shiga ciki har ƙuryar makarantar ba a nuna yadda mayakan suka rinka saukar da tutoci da kuma ƙona su hakan kuma an nuna su a tsaye a gaban motocin sojoji waɗanda suka kunna mawuta sauran hotunan da aka saka a guda takwas sun nuna motocin sojoji waɗanda ga alamu ƙungiyar ke son nuna cewa ta kwace su ne ta kuma lalata su hakanan kuma hotunan sun nuna wasu motoci waɗanda lafiyar su kalau wadanda kuma ake san cewa mayakan ne suke tuƙa su to kuma dai ya lamarin yake abin da yake faruwa dai ba lamari ba ne da yake yin bishara ta alheri a ganin masana kan harkokin tsaro waɗanda suke ganin cewa akwai buƙatar a sake ɗaura ɗamara kuma a yi kamar ana yi ta hanyar amfani da wasu sabbin dabaru na daban domin tunkarar wannan babbar barazana wanda kuma duk wani sakaci ko sako-sako wajen tunkarar wannan barazana zai iya haifar da matsala wadda za ta iya shafar najeriya baki ɗaya. masu lokacin da muke da shirin suke mu anan zamu ji zamin shirin sai a saduwa ta gaba da da Allah za a ji mu dauke da wani jigon to amma kafin lokacin mu da kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. tura na maka kwashin shirin nan baki dama da kima sauran yan dajiyoyi kaɗan za mu sake ta su daga cikin labaran da aka riga aka saurara babban sakataren kungiyar haɗin kan kasashen musulmi ya yi kakausar suka dangane da harin ta'addancin da aka yi a birnin mogadishu fadar mulkin kasar somaliya a cikin wata sanarwa da babban sakataren kungiyar haɗin kan kasashen musulmi hussein ibrahim taha ya fitar ya yi kakausar suka akan wannan mummunan hari wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane da kuma jikatar wasu waɗanda ba su ci ba su gani ba a ƙasar ta somaliya ya kuma jajantawa iyalan waɗanda harin ta'addancin ya da su da kuma jajantawa gwamnati da al'ummar ƙasar da yin addu'a allah ya ba da lafiya ga waɗanda suka jikata babban sakataren ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmin ya yi allah wadai da duk wani aikin ta'addanci tare da bayyana goyon bayan sa ƙoƙarin gwamnatin somaliya na yaƙar irin waɗannan ayyuka wata mota makar da bama ba mai ce dai ta tarwatse a kan ayarin motocin hukumar majalisar ɗinkin duniya arewacin filin sauka da tashin jiragen sama na birnin magadishu babban birnin ƙasar ta somaliya a ranar laraba da ta gabata lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane takwas tare da jikatar wasu da dama rahotanni da sun ce ƙungiyar 'yan ta'addan nan ta shabab ta ɗauki alhakin kai harin hukumomin kasar sudan sun sanar da janye izinin da suka baiwa tashar talabijin ta aljazira ta kasar qatar gudanar da aikanta a kasar tun ranar 25 ga watan oktoba ne dai da suji suka yi juyin mulki a kasar 'yan sanda suka kama wakilin tashar ta aljazira lokacin ana zanga-zangar tashar aljazira ta yada wasu fina-finai da fayafan bidiyo dangane da yadda zanga-zangar take gudana wanda mahukuntan soji na kasar sudan suka ce rahotannin na aljazira suna haifar da rudani a kasar a ranar asabar ce da ministan yada labarai na kasar ta sudan ya aike da wasiƙa da nufin sanar da shugabannin tashar cewa ba su da izinin ci gaba da gudanar da ayyukansu a cikin kasar wata majiya tana zargin tashar da nuna wani bidiyo daga dukkanin alamu ya canza jama'a ya kuma haifar da tashin hankali a cewar majiyar hukumomin sudan tun bayan hamɓarar da tsohon shugaban ƙasar sudan umar hassan albashir da kuma ɗarewa kan kujerar shugabancin ƙasar da soji suka yi aka fara samun takun saƙa tsakanin sojojin masu mulki a sudan da kuma tashar aljazira to da wannan zamu karkare sai idan allah mai kowa da komai kai mu can an jima da rana za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin madadin kowa da kwanaki mu ko fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya